Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Huwa labaru la ya kafa wuduhu ɗariƙihi. huwallabarro la ya kafa wuduhu ɗariƙihi huwallahaƙuman adahu gussa birikihi huwallahaƙuman adahu gussa birikihi huwassu duk ulaman jali gairi fariƙihi huwassu duk ulaman jali gairi fariƙihi huwassu duk laman jali gairi fariƙihi hafilu sana'i kasirun an hukukihi hafilu sana'i kasirun an hukukihi walil bari karun laisa yudraku bisabahi walil bahari karun laisa yudraku bisabahi ilallahi ashku harra nari jawanihi إلى الله يا أشكو حر نار جوانه لفقد نبي قائم بالمساله لفقد نبي قائم بالمساله كريم المساعي باذل للنسائه كريم المساعي باذل للنسائه حبست عليه رأس مالي مدائه habastu alaihi ra'asa mali mada'ihi li'ilmi bi ad'afil mathubati fir ribihi li'ilmi bi ad'afil mathubati fir ribihi huwa labaru barru la yakfa wuduhu dariqihi huwa labaru barru la yakfa wuduhu dariqihi هو الحق من آداه غصة بريقه هو صدق لا من جاء لغير فريقه هفيل ثنائي كاسر عن حقوقه وللبحر كعر ليس يدرك بالسبه إلى الله أشكو هر نار جوانه إلى الله أشكو هر نار جوانه lifaqadi nabiyin qa'imin bil masalihi lifaqadi nabiyin qa'imin bil masalihi karimul masa'i badilil lin nasa'ihi karimul masa'i badilil lin nasa'ihi habasatu alayhi ra'sa mali madaihi habastu alaihi ra'asa mali madaihi li'ilmi bi ada'a fil masubati fil ribihi li'ilmi bi ada'a fil masubati fil ribihi bismillah هو البر لا يكفى وضوه طريقه هو البر لا يكفى وضوه طريقه هو البر لا يكفى وضوه طريقه هو البر لا يكفى وضوه طريقه هو الحق من عاداه قص بريقه هو الحق من عاداه قص هو الحق من عاداه قص بريقه هو الحق من عاداه هو الصدق لا من جاء لغير فريقه هو الصدق لا من جاء لغير فريقه هو الصدق لا من جاء لغير فريقه هو الصدق لا من جاء لغير فريقه هفيل ثنائي qasirun an huquqihi Hafilu sana'i qasirun an قاصر عن حقوقه عبيد سناء قاصر عن حقوقه وللبهار قعر ليس يدرك بالسبح وللبهار قعر ليس يدرك بالسبح وللبهار قعر ليس يدرك بالسبح وللبهار قعر ليس يدرك بالسبح

lipoɣɗi na biyun ka in min bilma salihi. lipoɣɗi na biyun ka in min bilma salihi. lipoɣɗi na biyun ka in min

habastu alaihi ra'asa mali mada'ihi habastu alaihi ra'asa mali mada'ihi لعلمي بأدعى في المثوبة في ربه لعلمي بأدعى في المثوبة في ربه لعلمي بأدعى في المثوبة في ربه بأدعى في المثوبة في ربه Huwa albarru la ya kafa wa duhu dari Huwal albarru la ya kafa wa duhu Huwal haƙuman aya da hukusa biri kini. Huwal haƙuman aya Huwa siddiƙo la man ja lega iri fariƙi. ko asir ƙulaman jalibai da fariki hafilu sana'i kasirun an hukuki walil bari ƙarun laisa yudraku bi sabahi hafilu sana'i kasirun an hukuki وللبارك عرم ليس يدرف بالسطح إلى الله أشكو حر نار جوانه لفقدنا نبي قائم بالمصالح لفقدنا نبي قائم بالمصالح كريم المساعي باذل للنسائه كريم المساعي باذل للنسائه هبست عليه رأس مال مدائه أدعائه لعلم بأضعاف المثوبة في الربح حفظت عليه رأس مال مدائه لعلم بأضعاف المثوبة في الربح أمسح هو البر لا يكفى وجوه دريكه هو الحق من a wasu ni gairi fariƙi. a fili sana'i ƙasirun nanu ƙoki. wani libaari ƙarom laifin yudura kudus. i lallaya ashiku haramari jawani. yau da wakanni na biya. fara باذل لنسائه هبست عليه رأس مال مدائه لعلمي بأدعاب المثوبة طيب بسم الله هو البر لا يخفى وجوه طريقه هو الحق من آلاه الصدريق هو صدق الآية طريقي أدير سناء قاصر عن وضوئي ولقال قار ليس يدرك بالسبب إلى الله أشكو حرنا لجواله لفقد نبي قائم بمصالحه مسائه حرصت عليه رأس مال مدائي لعلم الأدهى بالمصروبة بالرمي ya yana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa barru annabi shine alheri ba mai alheri ba shine alherin gaba ɗayansa la ya kafa wuduhu ɗariƙihi wuduhu ɗariƙihi bayyanar tafarkinsa la ya kafa baya ɓuya babu wato jungu a cikin tafarkinsa babu ɓoye-ɓoye babu inda-inda komai nasa filla-filla yake komai nasa tangaran ganyake la ya kafa wuduhu ɗariƙihi ba wani abu rufa-rufa a cikin tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ba ma jin tsoron wanda ba musulmi ba ya ji ko ya ji mu ba wani abin boye boye a ciki amma wanda ba mu ba kullum a kunshe suke su suka san me suke faɗa sai dai da a ta yan dabaru a ta kiɗa don a rike mutane a ta kiɗa a ta waƙa a ta zagin mu don su rike su amma mu muka karatun mu gashi nan a fili yake dan addinin ba wani gunaguni ko inda inda a cikinsa komai a fili yake huwal haku ya ce annabi kuma shine gaskiya ba mai gaskiya ba gaskiyar man adahu duk wanda ya gaba da shi gussa birikihi ya ce mu kashe shi da yawunsa wato mu makure shi sai ya mutu wadda duk wanda ya ki annabi salama ba shi da dalilin kinsa babu dalili huwa sudu'u ya ƙara shi ne gaskiya lamanja babu matsera ligairi fariƙihi ga wani hanyarsa eh, mai alburda yana cewa wasu duku filgari wasu diku lam yarima wa hum ya na ma bilgari min arimi wasu duku wasu diku gaskiya da mai gaskiya ya ce wasu duku filgari ga gaskiya a cikin kogo wasu diku ga mai gaskiya a cikin kogo ga gaskiyar a ciki ga mai gaskiyar a ciki yana nufin annabi da sayyidina abubakar shi annabi huwa sidikun shi ne gaskiya sayyidina abubakar kuma mai gaskiya Filigari wasu wasidiku lam yarima wa hum yaquluna ma bilgari min arimi ko yanzu mutum ya je madina gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai baitika da aka rubuta a baitukan an ce ya kai raman dufinat bilkaya azumahu faɗa ba min ɗibihin nalƙa'u wal akam nafsi fida'un liƙabirin an ta sakinahu fihil afafu wa fihil judu wal karamu ya ce wannan kabarin fihil afafu kamewa tana cikinsa ba mai kamewa ba kamewar tana cikin kabarin wal judu kyauta tana cikin kabarin ba mai kyauta ba kyautar gaba ɗaya tana ciki wal karam karamci yana cikin kabar nafsi fida'un raina fansa ne liƙabirin an ta sakinahu ga kabarin da kake cikinsa a kwanci fihil afafu wa fihil juju wal karam sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ce wasu siddiƙu filgari wasu siddiƙu ma wa hum ya na ma bilgari min arimi ta ce huwa siduku shine gaskiya laman jan babu matsera ligairi fariqihi ga wani tafarkinsa hafilu sana'i ya ce yawan yabona duk yawan nan nasa kasirun ɗan kaɗan ne an hukukihi in ka haɗa da haƙƙin annabi ban biya haƙƙin ba duk wannan yaban da nake ban faɗi komai ba in ka haɗa shi da haƙƙin manzan Allah sai ce walil bahari ƙa'arun kogi yana da wani zurfi laisa yuduraku bisabihi ba a iya zuwa wannan zurfin ko an yi iyo ko an yi nutso abinda yake nufi komai nutsan mai nutso a cikin yabo ba zai iya ba annaba haƙinsa ba shine ya kinaya ya ce a cikin kogo akwai wani lungu da mai nutso ba iya zuwa gurin to shine haƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk mai yabo zai gaza a yabanka ba wanda zai iya bawa annaba haƙinsa sallallahu alaihi sallama ce lallahi ashku ga ubangiji nake kai ƙara har nari jawanihi wato zafin wutar zuciyata zuciyata sai zafi take wuta tana ƙonata amma wutar ta bege menene ya kawo wutar ban samu na je madina ba ce to ƙara nake kai wa allah ga abin da yake damuna lifaqdi biyan. saboda rashin annabi da nai na rasa shi wannan annabin ƙa'ime shine a tsebil masalihi gurin masalaha al'umma idan ku tattaran dabino zai yi kuka saboda rashin annabi sallallahu alaihi sallama mai hankali ya kasa yi saboda ya rasa shi ce to kuka nake kaiwa ga Allah saboda na rasa wannan annabin shi wannan annabin ƙa'imin bil masali a tsaye yake gurin maslahar bayi karimul masa'i mai kyawun aiki duk aikinsa na karamci ne bazilin lin nasa'ihi mai raba nasiha ya yi wa kowa nasiha sai dai wanda ya ƙi yana sani ya ce habastu alaihi ra'asa mali mada'ihi to kaji wai yaban ma yana da ra'asul mali ra'asumal shine jari shine ake cewa akwai yan ra'asumaliya ko yan jari hujja to ra'asumal jari kenan sai ce to ra'asumali mada'ihi jarin yabona habastu alaihi na tattare shi na miƙa mazan Allah to tunda an miƙa masa jarin ai har riba ce duk jarin nan na yabona yana tare da manzan Allah li ilimi saboda ilimina da sanina bi adafil masubati fi ribihi ribar za ta kasance ne a gurin ninnin kamun lada ce sa gaba ɗaya yabona eh, jarin yabona na miƙa annabi sallallahu sallama daga farkon ishiriniya zuwa ƙarshen ta annabi kaɗai ya yaba shi kaɗai ya yaba sai kirari da yawa sahabbai kamar inda yake cewa salatun wata taslimun ala kabari ahmadi wa kabari abi bakarin wa kabari abi habsi sai ya yaba annabi sai ya raba da sahabbai kamar inda yake cewa ulul birri wat taqwa wa ahlul fadaili isabatu ishfaqin wa khairin wa na'ili samat bi qabulil haqqi min khairi qa'ili aqarrat li ayatin lahu wa dalaili bi hasubuhu talqun wa dariqu muwadda'u su yake yaba amma saboda abin da suka yi manzon Allah alaihi salatu wassalam isa shiriniya shi bai tsaya biye biye ba annabi ne abin yabo kuma shi kadai aka yaba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama alhamdulillah sai ya faɗi wannan baituka yace ya kai raman dufinat fil qaya azumahu ya mafi alkhairin wanda aka taba binne sa a cikin kabari in dai an binne kashin mutum a kabari to kai ne mafi alherinsa faɗa ba min dibihin nalqa'u wal akamu ce kuma kai da aka sa ka a kabarin daɗa da kabarin kai ba kabarin ne ya taimake ka ba kai ka taimaki kabarin nafsi fida'un li kabarin an ta sakinahu raina fansa ne ga kabarin da kake kwance a cikinsa fihil afafu kamewa tana cikinsa wal judu kyauta tana cikinsa wal karam karamci da mutunci yana cikinsa ce antal Habibu lazi turja shafa'atuhu ala siradi iza ma zallatil qadam kai ne wanda ake sa ran cetonka akan siradi lokacin da kafa take zamewa ta fada cikin jahannama a lokacin kake yin ceto wa sahibaka fala an kuma abada abokan nan naka guda biyu har abada ba zan manta da su ba minni salamu alaikum ma jaral qalam ce sallama ta da gaisuwa ta tabbata a gare ku duk lokacin da alƙalami ya rubutu to da ya gama wannan baitukan sai ya faɗi buƙatarsa ya yi sallaraka a bi a masallacin sai ya fita utubi ya ce yana yin haka sai nan take ban san san da baccin dole ya ɗauke ni ba ce sai bacci ya kama ni ce sai na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da ni utubi kai sauri ka bin mutum balaraban ƙauyen nan kai masa albishir duk abin da ya zo nema nan an yi masa duk abin da ya zo da shi yau nan gurin an masa mutumi sai farka ya ce na farka a gigice na tashi a guje ina neman balaraban kawai na bangaja wannan na bangaja wannan ce can sai na hange shi ce ina zuwa sai na ce kai ka zo gaban kabarin annabi yanzu kai bai tuka ya ce eh ni ne ce to bayan ka tafi na yi mafarki na ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na zo na gaya ma duk abin da ka zo da shi an biya maka balaraban nan sai ce ni na san zai min haka kenan kawai ya tafiyarsa shi ne aka rubuta shi ko yanzu mutum ya je gaban kabarin annabi zai ga baitukan nan a rubuce a jikin wannan al'amuda hukumar saudiya ita ta rubuta wannan baitukan ita ta rubuta da kanta sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya kaira man dufinat filqaya azumahu ba min dibihin nalqa'u wal akam nafsi fida'un liqabrin anta sakinahu fihi al afafu wa fihi al judu wal karam anta al habibu allazi turja shafa'atu ala sirati idza ma zallatil qadam wa sahibaka fala ansahuma abadan min salamu alaikum ma jaral qalam hmm. wannan shine baitaka Hmm. shi yasa da bebeta in Allah ya samu dace to ina ga a shawara rana ita yau in Allah ya raya mu ya kamata mu yi hutu insha Allah to sai nake ganin ba karatu zami ba